tare wa ba yan yawwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah da kudurarsa da buwayarsa da izzarsa da kumfa ya ya sake hada mu eh, domin ci gaba da daura yanzu ba mu yi daura akan wannan littafin khulasatul bahiyya ya ce kulasa shine rere samari ke dan tattato wasu yan abubuwa a zo a karanta mutane an ce bahiyya bahiyya wato bai kyan bai kyan cikin kyan ake gano mai kyan kyan mai kyau kuna fahimta shi ake kira bahiyya mai kyau ne amma ba shi ba cikin kyan akwai mai kyau <laughs> kun gane a shi ne ake fassara kalmar bahiya take ciki eh. ni an ce ka sa da kyau to ba idan ba cikin idan akwai wani abu mai kyau wanda ya dara idan kyau kuma kuna fahimta to shi ake ne to dole kalmar nan sai aka ce fi tartibi wurin jeranta a hadisi hadisan siratul nabi sallallahu alaihi wasallam sirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tatattu masu kyau zababbu cikin kyau da sirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce kana son annabi amma in baka san sirarsa ba za ka gane shi wa waye ba kana son sahabbai in baka karanta sirarsu da guduma da hidiman da suke kai ba za ka gane yanzu duniya ta yi sai ka karanta abin da gwagwarmayar da suka yi da jidalin da suka sha da yanayi da suka sha sannan za ka gane oh wato abun wato sun ji jikin da mu ba za mu iya ma jure irinsa ba sun mana hidimar da ba za mu iya eh, ko ba da tukuici a kai kasa akwai tukuici ko ko tukuicin ba ba za mu iya bayarwa sai dai mu fi su kawai sau da kafa mu yi ta masu addu'a to littafin nan kowa da bangarensa ni sabo hashi shafi na hamsin da tara can za ka tafi hamsin har da tara kuka gurin ko ya ce mai asada sami na minal hijira idan aka ce sami na minal hijira shekara ta takwas kasan tafiya ta yi tafiya sosai kwarai da gasa abubuwa sun fara kankamawa kwarai da gasa ya ce wa fi ta sittatu wa kamsuna hadasan a ciki akwai abubuwa hamsin da shida wanda suka faru su ne za a karanta baka a wannan shekara ya ce fi safari sai fara da wata watan safar kenan min hadhihi sana wannan shekara aslama amr bin wa khalid ibn al-walid wa usman bin talha wayannan banyan suka musulunta kuma suka yi hijira zuwa madina ka san mutane wayannan ba ba wai komai yasa aka ambace su ba saboda manya ne tun a jahiliya ma ana ji da su da suka musulunta kuma nan ba a musuluncin ba sai aka zo ana ji da su kuna fahimta ai suna ba da gudubawa kwarai da gaske shi yasa aka ambace su ambato na musamman amma ba su kadai ne suka yi musulunta ba su kadai ne kuma suka yi hijira ba a bajinta su ce ta zama ta daba saboda haka in kana so ka yi koyi kai ba sai ka zama a cikin al'ummar kai alal akalli a cikin ƙwaryen gidan sai bajintanka ta zama ta daba ɗaya eh, kwarai ko e sai ka zama jarumi wallahi ba kawai ka zama kawai ka ce wayoyi kai kana ba da kana koyi da su an raɗa ma su da irin da su ku hula hude wallahi sai ka zama jarumin gaske sannan za ka kai labari ya ce wa fi safar bin hadhihi sana kana sariyatu ghalib bin abdullahi al-laythi ya ce a wannan shekara ne aka samu Eh, sariyar khalid bin abdullah laifi ta kasance an ce sariya shi da ɗibi jama'a tura su su kai yaki guri ko su kai musulunci guri ba tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ila bani bulawahi zuwa ga banu bulawah bil kadid a wani gari da ake kiransa kadid fa ganimu suka samu ganima wa salimu kuma lafiya don suka dauka wa fi safar min hadhihi sana kana sariyatu ghalib bin Eh, bello abdullahi laifi aida kaga sun je can sun dawo yanzu kuma an sake tura su nan gurin ba hutu kai da an ce ba ka je da safe ka kula da yara sun haddace qur'ani kana dawowa da azar an ce to islamiyyar yamma yayi tashi ka tafi ka ce wallahi ka gaji he ka waya kana buga shugaban makaranta wallahi malam ina da uzuri <laughs> ba kai komai ba wallahi ha ba kai ba domin fa sun je nan suna dawowa kan sake tura su ila fadaka aka ce to ku tafi fadaka kuma ba sabu can ma suka sabu aman ni'imomi masu yawa wa katalu suka kashi. wa salimu suka samu lafiya suka dawo suka tabbatar da musulunci a ciki to mun gaba da safa watanni komai a wata kaki kididdige abin da ya faru a wata yawa ba wai mu karanta a komai ka rika tantance shi a watan safar ga iya adadin abin da suka faru wa fi rabi'ul awwal bil hadhihi sana kana sariyatu suja bin wahab bin shuja bin al asadi aka tura su ila bani amir bisi aka tura su wurin banu amir asiyi kabilu ne duk da larabawa bangarori daban-daban min dahiyati rukubata a bangaren rukuba min wara can bayan korin ma'adini can ma suka samu na'aman kathiran ni'imomi masu yawa wa sha'an da dabbobi ya ce wa fi rabi la'awal min hadhihi sana kana sariyatu ka'b bin umair al-ghifari shi kuma sariya na ka'b bin umair al-ghifari ila dhati atlahi zuwa ga dhati fa qutilat as-sariyatu a ji matsalar ba kutila ce sariyar sai aka kashe sariyar gaba ɗayansu duk gaba ɗaya aka kashe su illa rajulun jarihu sai mutum ɗaya da ya ji rauni shi allah ne ya taimake shi tun da daddare da aka ji labarin su aka zo aka tare su aka yi musu kwab ɗaya shi an ji bai rauni amma bai mutu ba allah ya kare shi shi yasa in ajalin mutum bai zo ba to ba zai mutu ba duk yadda kuka bai ya ji rauni ya ji gata, amma dai ransa bai fita ba yana nan da suka kashe su yi suka juya suka bar su a wurin can dare ya tsala sai ji duniya ya shuru sai gane shi fa bai mutu ba dama kashe ransa ya yi da gangan ya ɗauki lumfashinsa da gangan amma ba mutu a yi ba sai ya ɗan ɗaga kai ya leƙa ya leƙa ya gawa kowa sai tashi da raunin dukan haka ya ta ja ba wai ya tashi tsaye ba fa ina ya ja ya ja ya mirgina ya mirgina ya ya yadda ya nesa sai ya tashi kama hanya har ya koma wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ya je karanta mai ya rasulullahi ga abin da ya ba mu ni ma kaga yadda jiki na yi ɗaya mutanen garin nan suka yi mana dubi fa hidimar da suke bayan Allah ba fa karabi aiki bane ba kai yanzu an ce ka haddace Qur'ani kawai yana wahalar da su ba ba wai magana hadda ba ba ka haddace hadisi yana wahalar da kai dan larabcin ma kan shi ya gagare ka su fa ba duk wannan ba ka dubi hidimar da suke duk wancan an wuce shi ba an wuce wancan saboda haka sai ka yi aiki wallahi da gaske sannan za ka gane yadda abu yake gaba daya aka mutsike su kawai ya ce wa fi hadhihi sana kana sariyatu zaid bin haritha ila badayana aka tura sariyar zaid bin haritha zuwa badayana fa asabu sabaya suka kamo fursunonin yaki bin ahli mina daga mutane mina to mun gama da rabiul awwal ya ce wa fi jumada ula a jumada ula min hadhihi sana kana sariyatu mutata aka yi aka aika sariyar butata fa kutila ubara ubara duk komandojin guda uku sai da aka kashe kuna fahimta sun ba fata Allahu ala yadi Khalid bin Walid sannan Allah ya kawo budi a hannun Khalid bin Walid butata gari ne yana can nesa kuna ganewa ku? muta ta gari ne yana nesa da madina kwarai da gaske yana nesa da garin madina kwarai da gaske sai aka ɗabi mutane za su je su yaƙe su na farko akwai bambanci yanayi akwai rashin sanin gurin kuna fahimta ga kuma nisa zo da yadda ma ya fahimci to lallai za a jigata sai ya sa kwamandoji har guda uku kwamandoji uku ya ce to kuje da farko akwai dubi da harita kai ne za ka zama kwamanda lamba 1 zaidu bin haritha ku rika cewa ba ranar rufe jaro zai ka zo ka faɗi ana ya ka ci littafi ko hannu yawwa zaidu bin haritha kai ne kwamanda lamba wan sannan akwai ja'far bin abi talib kai ne kwamanda lamba 2 Allah sa kuna rikewa eh Ja'far bin Abi Talib shine komanda na batu sai Abdullahi bin Rawaha Abdullahi bin Rawaha shine komanda na basiri duk aka tattara su aka ce to ku kama hanya amma kun san abinda wanzu ya fatan nan ya yi tunanin nan sai da ya faru duka ukun nan sai da aka kashe suka yi shahada a can mutane ragowar sojoji sai suka dawo baya suka samu wani guri suka yi zango sai suka tura a gaya manzo ga halin da ake ci Bando sai ya aika wa halin dama an tura shi wani guri shi kuma ce halin ya ɗibi yan jama'an ka kaje ka da waɗannan ka kai masu ɗauki halin bin walid sai ja dugarsa sai je tar da su to da yake shi dan baiwa yana da lissafin yaƙi mabambanta da dabaru iri-iri shi ne na hudu da ya je sai canja musu tsari da zubi da training da orientation da dabarun yaƙi wanda ba irin waɗancan ba sannan suka ce nasara a kan mutata a nan ne manzo sai rana mai suna sai fullahil maslulu takwafin allah zarirre kuna fahimta ai to sannan suka ci nasara akan motata sai suka dawo wannan ya faru ne a jimadar ula ya ce a jimadar akhira min hadhihi sana kana sariyatu amru bin al-as aka tura sariyar amru bin al-as ila zati salali salasil zuwa ga zati salasili fa nasarahu Allah Allah ya ba su cin nasara su wa fi hadhihi as-sariya a wannan sariya na amru bin al-as aznaba amru bin al-as amru bin al-as yayi mafarki har janaba ta faru gare shi tayammama min shiddatil bar sai ya yi taimama saboda tsananin sanyi fa qarrahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya tabbatar da shi a kan amma sai da ya dawo ba sai da suka tattauna yana dawowa sai ya da gaban manzo sai suna tattauna an ruwe ya aka ya aka ya aka yana ba da labari ce yankin nasu akwai bala'in sanyi akwai menene waye da sauransu ya ce har ba janaba ta faru gare ni ya ce to haka kai wa mutane sallah da janaba ce a'a taimama ne to me yasa kai taimama sai karanta mai aya ai Allah ya ce wala taqatulu anfusakum kar ku kashe kawo don sa dai na yi amfani da wannan dama ni na san da yau sai na yi wanka to na kashe kaina a wannan gurin saboda bala'in sanyin da ariyar gurin da yake kai ina sai dai taimama sai na dawo sai manzo ya burbushi ya ce to ka kyauta kuna fahimta yi ya ce to mun gama da jiba da ula sai sha'ban ya ce min hadhihi sana kana abin kata da ila khadira eh, sariya ta abu da ila khadira ta kasance wahiya ardu ƙasa ce bi na buhari bi dajin a garin dajin ba mu suka samu ba wa asarru suka kama kursunonin eh, yaƙi suka dawo da shi wa fi shaban aidan a shaban din da kuma ne min hadhihi sana kana sariyatu abi hadarani sariyar abu hadarani ila gaba zuwa garin da ake kiransa gaba gaba wani kawai ne can nesa lura ra'isal qaumi suka kashe shugaban Eh, wannan mutanen gaba ne wa galibu suka yi samu ganima da ya faru da manzo ya tura su gaba gaba a garin ba girma yake da shi ba sarkin garin a ƙauyen haka arami gari yake shi ya sa za ku ga mafi yawan gari biyu bisa gari arami ake sa shi kewayensa tudu ko bayan dutse ko wani waye-waye da sauransu ka auna ka gani duk haka garuruwa za ka gansu da na da da na yanzu yanzu ne kawai malale ake yanzu amma da can za a kafa gari to ba za a hau kan tudu a kafa gari ba a sai an sauka rami ƙasa a yi garin ko bayan wani dutse ko bayan wani tudu ko ba haka ne to idan da suka garin nasu a rami yake sai su tura mutum ɗaya sai ya hau kan tudu ya je kwana duk inda wani mutum zai biyo ya kawo musu farmaki to shi ne dan leƙen asirinsu wannan sariya din tana zuwa tana zuwa sai wanda ya hango su a kan tudu sai gudu ya shiga ƙauyen da su je ba da labari ya suka yi suka damke shi suka kashe shi kuna fahimta suka kashe shi ha shi sarkin ƙauyen shi kuma ya gina gidansa a saman gidan kamar yanzu yadda masu kudin mu suke a saman gidan sai wani balale na rumfa na wani eh, dabe wani dabe suke masu gini da kasa masu gini da eh, itace kuma haka za a sarkafe itace, a kawo ganyayyaki a dora ya zama kamar rumfa ne za ka iya zama a kai yana can saman gidansa da matarsa suna da a sama can dare ya tsala suna shan iska dare ya yi dare sai ya ce ba ba ta sake kamar ni dan ɗuriyar mutane ke ji kamar na ji muryar mutane ka san dare ya yi murya ko a nesa take yi karkacin ta kama a kusa kusa sauti yana kaiwa ya aka yi kamar murya ne a tattace hawa da akwai wani abu ai da eh, eh, wannan mai tsaron garin ya zo ya kawo labari ai tun da kaga bai zo ya kawo labari ba ba wani abu sai hayaniya ko eh, muryar ƙaruwa take har ita ma ta ce sai ta ce mai kai ni ba fada ji wannan abu kamar mutane ne ke magana ba da ji lalle mutane ke magana eh kwarai kuwa lalle mutane shi kenan sai ya tashi ce to ni bari kewaya an gani to kuma a ɗabi'ar rayuwa irin ta da in kaga mutum an sa shi shugaba ba wai haka holo ko kawai ake dokowa a dada shugaba ba ba idan wallahi sai ka zama shugaban da gaske ka yi wasu abubuwa da bacinta da kecere ni na nuna isa to sannan za a dada ka shugaban musamman da jarumtaka to sannan sai taso ya yi dabaran sai ɗau kayan yakin sai hau dukinsa zai tafi ba ta yi ce to ka gaya wa abokanka dakaru su raka ka yi ce a ni kare zai ɗaya shawagi dawo sai da ya fita sai ita bata yadda ba sai ta tada wannan yan rakiyar nasa kowa ya yi damara he zai raka shi suka fara raka shi ya tsaya cewa ku koma ni kada zai ji yana ƙara saurin sai suka fili kansa amma fa sai da aka ji jiki da shi kaga shi kadai ne su kuma sariya ce jama'a ce eh. ya wujijjika su ya wujijjika su suka jijjiki sosai da ƙarshe Allah ya taimake su da ƙyar suka samu suka cin basa to wannan wahalar da su da suka yi suka ce to kai ma sai mun basa ba wani abu na daban suka fille kansa ya suka ɗaukan suka adana to an fili an gama da ɗan mai gadin gari sarkin gari ya zo an gama da shi ya ci gari ke an ci yaƙi shi ke nan suka zo suka kama ragowar sai suka tafi wurin manzo suka koma wurin manzo sallallahu alaihi wasallam har da kan kace ya rasulullah ka gan shi nan shi kadai ne a ba wallahi kai ba mu ji da dadi ba shi yasa da ya buhalar da mu shi yasa muka ce he mun kawo kansa ka gani suka taho da kansa suka tattara ragowar mutanen garin duk a matsayin bayi da fursunonin yaƙi suka taho da shi sallallahu alaihi wasallam to wayannan bayin Allah ka zo yanzu za ka gaya musu baka magana idan kai gare su kai ba ko yara yan aji ba aka baka su ka kasa rike su amma ka rika ji cewa kai ka isa kai mutum ne kai ware ne kai waye ka haddace qur'ani ba ba su fa ba a magana haddan qur'ani ba a magana hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam larabci ko dawa sun gawa da shi tintin tunda yaren su ne ya zama gado a wurin su Allah sa kuna gane saboda aka aikin ba na kwasa ba ne sai kun yi da gaske shi yasa ya ce eh, fakata lura in kam suka kashe shugaban garin wa galibu suka ɗibi ba suka ta wani mazu sallallahu alaihi wasallam wa fi sha'ban bin hadhihi sana a sha'ban ne dan adar quraishu ahada quraisha suka warware alƙawarin su ba a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo sallallahu alaihi wasallam dama abin da yasa manzo yake daga musu kafa kenan iya so ya kai musu farmaki sai ya tuna wannan alkawari iya yasa ba za a ce manzo ya warware alkawari sai ya daga musu kafa ya kyale su ka san yayi alkawari da su a sulhu hudaybiya da akai kar ku banta kuna fahimta ai duk wanda ya islamiyya a nan ya san ne menene sulhu biya yawa ya yi alkawari da su a can wasu alkawura ma da sharuɗa wanda in kaji zai takaici ya kama to yanzu dama ta samu tun da su da kansu sun warware wannan eh, eh, alkawarin wannan sulhun an warware shi shi ke da sai ya ji daɗi wa fi shaban bin ya sana ja abu sufyan bin harbin yujaddida ahada ba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wannan watan ne abu fiya tun da sun warware alkawari sai ji to gaskiya akwai matsala gare je tabbatar da sa shi shi kadai tun da a gurum da jama'a abu mutanen gari abin yaƙi to shi gare je tabbatar da sa. ya kama hanya sai je hadu da manzo sallallahu alaihi wasallam a hanya manzo kuma ya taso yana zuwa sabanta alkawarin zaman zai ya ce falam ya rudu alai zo bai bayar ba ya ce to an yarda shiga cikin ayari ya ce wa fi ramadan bin hadin sana arsala khatib bin abi balta ata kitaba a wannan shekarar ne Banzo ya shirya dai je bude eh, maka sai hati bin abi baltata ya dau takarda ya rubuta biro ya dau biro da takarda ya rubuta wasiƙa sai ya ba wata mace دا کې کړه د راو د خاخ خاخي راو د خاخي ودا اي راودته راودته خاخي راودته خاکی کاغذ صورت کا ya rubuta takarda ya bata ya ce ke boye wannan ki kai maka ki je ki ba su ashe abin da ya rubuta cewa to su shirya manzo sallallahu ya yi shirin da ya zo ya kawo musu yaki kuna fahimta a ah, to akwai magana ila quraish zuwa quraisha yukhbiruhum yana ba su labari bi basiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam gare su fa'adarahu rasulullahi sallallahu sai manzo ya karbi hanzarinsa manzo ya karbi mai hanzarinsa wa afa an ya bai afuwa ya kyale shi to me dalili da hati bin abi balta'ata ya ji za a je maka je a bude ya rubuta takarda ya ba ta ce ki tafi ka kai musu sai Allah ya sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam ce ga abinda Hatib bin Abi Baltata ya aikata manzo nan take bai wata wata ba sai bi mutum biyu ya bi mutum dawa mutum biyu sai ya dauki barsat da azubai wa'annan dama jarumai ne sun iya doki kasan dan ƙwallon ya kware a kwallo kowane kulob suna farautarsa to haka su ba su kure a harkar doki da sadaukantaka da jarumta ce ku da dawakai ba za ku bi hanya, akwai rauda an ba ta wasiƙa za ta kai maka ku karbo wasiƙar ku kawo kawai suka ɗauka karam karam karam karam karam ba tudu ba gangare ba tudu ba tsauni ba waye ga su can suna gudu ka kasdara ga su can suna gudu suna bin hanya ba a ƙautawa har sai suka je suka tadda ita ke e suna zuwa ya suka sauka wanda ya dire ya sauka wanda ya dire ya sauka ke e suka kewaye wasiƙan nan da hati bin abin balta ta yi rubuta ya baki ki babu ta yi musu saba maganar nan kaza kaza kasan mutanen mu ne yadda wuri din ta ƙi yadda sai suka karɓe kayayyakin ta duk ko ina suka kwakule jakanta da waya duk komai aka kwance aka nema babu wasiƙa sai suka koma gefe suka yi zurgun kai ta ya ake yi ya ce abu karɓi wasiƙa to yanzu babu wasiƙa ku koma ko mu yi yaya har suna tunanin su koma ba sai suka sake lissafi ka ce kai manzo ba ƙarya zai mana sallallahu alaihi wasallam akwai wasiƙa na aure sai suka dawo suka kewaye ta ka cike wasiƙa nan da na aure ki ba ki kawo wasiƙa nan ba da za mu yi miki ɗayan kuna fahimta ku kare ɗayan ai ba yawa miki ɗayan sannan sai ce haka ta ta can cikin ba wai a kanta cikin dan ko a'a cikin kitso ma can ciki ta boye wasiƙa sai ta fito da ta suka ce ban zo ya yi gaske sadiqul masdiq kai suka da suka ce to ke a yake. kulli ba kan bugu ji. ka ja wakan suka koma wurin manzo sallallahu alaihi suna zuwa suka ga bai wasiƙa ya rasulullahi ga wasiƙa hatu bin abi banda ke ku kira shi yazo hatu ya eh, bismillah sauna <laughs> hatu eh me yasa kana cikin mu ka hijira daga maka ka biyo mu kai ba dan legan asiri ba amma me yasa za ka tona mana asiri ka rubuta wasiƙa za ka ce ya rasulallah ina da hanzari ne hanzarinka eh ƙureshawan nan duk ƙureshawa ne laraba ne zubi su amma ni ba ba ƙureshi ba ni ne bare a cikinsu in guburzu ya yi guburzu mata na suna cikinsu 'ya'ya na iyalai na duk suna cikin su in gumurzu ya gumurzu su ba za su kula mun da iyalai ba amma an dai masu haka gumurzu ya gumurzu za su kula da iyalai su ce na taimaka musu ma su taimaka musu eh kamatu dinu ka taimaka mutum shi ba taimaka maka wannan shi ne dalili kowar bin yana tsaye a gefe sai ce ya rasulallah eh abin izini raba kansa da jikinsa ya ha'inci Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba ya ce je kana ba a huwa da ya yi baka umar umar umar baka san hatin bidu abi balta ta ya je yakin badar ba ai duk wanda ya je yakin badar dan aljanna dan da umar ya ce sun kuyar da kai ya da sama abin da ke dabun sa kuma yake nan ba wane mutum bari in gaya ba, amma kai ne in kai ne ba kake yin abu ba uburdi kullum al'umma in tana yin abu ba uburdi to za ta samu matsala inda umar sanda ya taso kai ya ɗau tukubi ya fille kansa an samu matsala amma bin uburdi ka tsaya a baka uburdi kuma an baka uburdi ka yi da gaske ka yi abin da aka umarce ka eh ka tsaya da gaske ku fahimci wannan a baka uburdi ba to kai Allah sa kuna gane saboda haka eh, duk waɗannan sun faru ne tsakanin shirye-shirye manzo sallama da yana so ya bude eh, maka duk irin waɗannan za ka gani sannan kuma za ka ga masu hankali na garin maka dattijai kullum dattijo a cikin mutane za ka ga tunaninsa ba irin da ku sauran haya haya haya ɗin nan ba kuna fahimta ai sai ya ce wa fi rabadat bin hadhihi sana kana to abu qatada al-ansari aka yi abu eh, sariyar abu qatada al-ansari ila idami wanda sai ya tura su gashi fa yi shiri da je bude baka amma sai waɗanda ya tura su wani gari can gefe da ake kira idam be dalili da ba zo haka ya ce littawihi alal mushirki domin kada tunanin mushirkai sun yana tanadi yana tattali yana tireni yana atisai a ina zai je sai tura a tafi idami ce oho dama idami zai tafi amma shi ba ya yi bare don ya tafi idami ga fata hubanka yake so ya yi a nan da ya don ya kada kansu ne dan canja musu tunani abinda suke je a zuciya banda babi ko banda kama yawa alharbu khudu'a irin wannan kawai shi yi masu, shi sa aka tura aka je aka bude idabi aka dawo ce wa fi rabada bil ya sana kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jayshi bazo ya fita da randadansa min al daga madina li fathi bakka domin bude bakka to wannan yakin tun da manzo ya fita da kansa a istilahin malaman tsira ko hadisi ba za ka kira shi sariya ba sai dai a kira shi ghazu kuna fahimta amma wannan tun da ba a yaki ba sai ake kiran fatu banka kawai bude garin bakka barakallahu fika sabitu kuna fahimta ai to kaga wannan gaba ta biyu da za mu karanta ita ce da ke gaya muku don tijo a cikin mutane da bayyaki ya ce kwafi hadhihi sana a wannan shekarar ne ja al-abbas bin abdulmuttalib bi iyali abdullahi bin eh, abbas abbas bin abdulmuttalib sai zo da iyalansa min bakkata daga bakka muhajiran ilal madina bayin hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam madina faltaka bin nabi sallallahu alaihi jufa sai ya hadu da manzo a jufa jufa nan ne ba mutane suke daukan harami su je su yi aikin haji kuna fahimta sun fara fita kenan ga manzo ya taho sai suka hadu a wurin ya ce to gashi mun zo mu musulunta ya ce to shi kenan ku musulunta eh, wa fi ramadan bin hadhihi sana a ramadan ne a wannan eh, shekarar ja bakhram bin nawfal wa abu sufyan bin harith bin abdul muttalib wa abdullah bin umayya su ba suka tattaro iyalansu faltaku bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa aslam suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta suka ce a harba ko banja ne a garin nan mun bari bayan allah dan suka zo suka tattabu a garin da za mu ji jiki gara mu bi kawuya sai suka kaba hanya kafin su yi nisa ga manzo ya zo da rundunansa kai kun zo ku tare mu mu gwabza yaƙi ne ko ya aka yi a'a ai kaga mu ba ba ka bai ba ko bai bu zo ne mu musulunta to duk ku karbi kalmar shahada kuma ba su ne manya a can ba eh su ne manya masu fada a can a cikin ƙurin shawa to duk yanzu sun karbi musulunci da duk da ku karba yanzu ku ba madina za mu tura ku je ku jira mu a baya ba ku koma inda kuka fi ku koma cikin makka kowa ya koma gidansa kai ka juyo to a hanyar su na suwa duk ƙauyuka da suke gefen garin kowa ya gani haka sai ya bi ƙauya kowa ya ga ah, a wane wata ai wane a wane ma ya bi ƙauya to mu kuma wasu wa ya bi ƙauya wata ai wane ne kowa sai ya bi kafin a su cikin gari kowa ya fa ya bi ƙauya kuna fahimta kuwa kowa fa ya bi ƙauya kawai na'am assalamu alaikum alaikum abin da yake shekari an ce abu bin akwai daban suke ba abu sufyan bin haris daban abu bin haris daban abu sufyan bin abdul mutallib daban eh daban abu sufyan guda biyu ne daban daban su malam wane ne mahaifin ma'awiya ya kake hada abun kuma da bari mu sa in kana sosai mun kara da da wa abdullahi bin ubayya faltaqu bin nabi sallallahu alaihi wa kuna fahimta sai suka musulunta don da biye wannan silar da ka faro mun da ka cinye mun lokaci ban je inda nake son je ba garan ba wayo cikin wayo sai kun da wayo yace wa fi ramadan min hadhihi sana wa qabla dukhulin nabi sallallahu alaihi wasallam makkata yace kafin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya shiga makka aslama abu sufiyan bin harbi wa hakim bin hizabi wa budel bin warqa'a wannan duk kowa a bangaren sa babba ne mai fada a ji ne amma ka ce gwamna ne a ƙasarsa wannan duk sun tattara sun ce sun yi biyayya kowa ya yarda kuma kowa zai yarda nan ba wai daga shi tsuran shi shi kadai ba a da duk wanda yake karkashin sa tare za su zo su miƙa wuya to a nan jama'a sun musulunta an samu karfi ga dandazon mutane kuma sun taru gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ana niya za a karbi musulunci غارا أسيرا برا فهمتا سياكي جيبوس جاء الحق وضحق الباطل إن الباطل كان زهوكا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد برا فهمتا سي عباس سيكي غايا وبدو صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أبو سفيان فبب فبب كاي كاتبا غرد أبو سفيان فبب فبب na so kuma tare da shi za mu koma a girmama shi da wani abu a keɓance shi da wani matsayi a cikin mutane duk da dama can yana da matsayi amma yanzu a musulunci a musulunci a keɓance shi da wani matsayi da manzo ya ga duk da mutane wannan duk musulunci kuke so karba eh to sai ba abu sufiyan matsayi ce to jama'a duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan fa huwa mu'min sai wata zugar ta wu ta fada ciki dama duk sun tsorata a yanzu sun ji lafiya ta shiga abin su fiyaru tare da manzo aka ce duk wanda ya shiga gidansa ya tsira ha ba bala ai kawai ɗebo yu zugar ba ta da iya kwatance sai suka fada gidan abin su fiya kuma sannan gidajensu ba ba irin gidajen mu ne Allah ba irin gidajen domin ko nan in da can yadda daɗin duniya take lafiya lau iya ce babban gida ai kun gane abin da ake nufi da babban gida mutum gona guda zai yanka gidansa ya yi aure ya zauna a wurin in ya mutu ba a ciki za a binne shi ‘ya'yansa su yi aure duk a rarraba musu a cikin ila ba su ba mutu a ciki za a binne su jikokinsa ba gaba ɗaya duk amma gurin har yanzu yana da yaron manyan tafka tafkan gidaje ne wanda daji ne za a yanka a kewaye kawai a ce nan gidan wani Allah sa kuna bari kaka ce to duk wanda ya shiga gidan abin su biya ya tsira wato abin da ya sa na yi muku wannan shari'a don ka ga yawan mutane amma ka ga girman gidanku don ya ce ba gida ka kalli gidanku ko gidana ko gidanku ko yadda gidajen mu suke ka ce to mutum da wakila mutum biyar kowa ya kaka gidan ya cika Eh, gidan su ba irin namu bane shi yasa da kawo wannan don ku fahimci abin sosai eh, kuna fahimta ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira su ruga haka ne ba aka cika ciki an samu sauki su ma za su samu sauki su samu da kuwa haka ga har yanzu akwai dandazon mutane sai ce sannan kuma duk wanda ya shiga gidan hakim hakim bin hizam duk wanda ya shiga gidan hakim bin hizab shi ba ya tsira amma ya kame ga bari ya kamu ke nan nan ba wasu suka yu suka shiga kuna fahimta ko su ba suka shiga sai aka samu taguwan kawai su ke musulunci ya zo an yi fata fatahun makka ba magana ya ba wani wahala ba wani wahalar Allah ya samu gani to ya ce a wannan ranar ba kar ku manta muna cikin watan ramadan watan me ramadan manzo ya zo da sahabbai duk suna azu har la'asar ta yi wasu yawo babu a bakinsu sun fara galabaita aka gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba'dal asri bayan la'asar lamba balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallam qura al-ghabib lokacin da manzo zukarsa ayarinsa suka kai wani gari da ake kiransa wani guri da ake kiransa ƙura al-ghabib aftara ala rahilati aka gaya bai ga halin da mutane suke ciki sai manzo yana kan abun hawansa sai ya sha sai aka ce a kawo bai nono a wata ruwa ya ce a kawo bai ruwa sai ya sha tana kan <laughs> don duniya kowa ya ga dan ne sahabbai su kai ta sha su kai ta sha su kai ta sha aka sha azi don a sannan ba saukar da ayan nan a man kana maridan aw ala safari aidatun min babu ita a sanar kawai ya sha sai sahabbai suka sha shikenan aka samu fari aka samu karfi da sauransu ce aftara alaraji ya rahun nasu don mutane su gan shi ya ce a fi ramadan inda ya da ala rasu da sallama makka ta fatihan mansura mu'ayyana manzo ya shiga wato yana mai bude ta kuma yana mai cin nasara yana abin karfafawa eh, wa fi ramadan أقام ta صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة ya zauna a يزور kwana goma sha tara, ya kasu sala yana rage sallah raka abin biyu ake kasar kuna fahimta a nan za mu sa aya sun jara sun za mu daura sha da muke da daidai Allah ya ba mu ladansa kuma kuma Allah ya gafarta mana an hausa dama